sun mamma ba a can uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan markazi wannan santa mai suna markazin nuri al-islami wanda ke kan titin zagarot a wannan unguwa ga nama, a wannan gari na sokoto kuma a wannan jiha ta sokoto makasudin karatun ko kuma makasudin haɗuwanmu don gabatar da wani karatu su gabatar da a rinka rufe layi eh, gaba daya a rufe layi ba silent ba layi gaba daya don yana bata recording din kwarai ah, kuka gani makasudin haɗuwanmu shine gabatar da karatu kan wani littafi mai tarin albarka mai matsayi shahararre kuma a cikin tahiyar ahal sunnati wal jama'a wanda in dai kana da ahlus sunna wal jama'a kuma al'amarin addini ya shafe ka da an waɗi zadul ma'adi fi hada ya khairul ibadi ka san da shi ko baka san littafin ba da an ce ma ibn qayyim al-jawziya ya aiwatar rubuta shi sai ka karkada kai saboda haka littafi na sananne ba boyayye ba mawallafinsa shahararre na wani gimshikin malami na daga cikin ɗaiɗaikun waɗanda a irin malaman da Allah yawa al'umman musulunci baiwa da su wala da zaki alallahi ahadan amma malamai suna cewa ibin qayyim ya kai ɗabaka ga kowane fanni ɗabaka ta mushtahidi duk abin da za ka kira malami da shi na ƙwarewa na baiwa na taƙawa, na tace magana na adalci za ka siffanta ibin qayyim da shi sannan duk hikiman malami da azanci ne da ilimi ne ibn qayyim al-jawziya ya tattaro ya sahi cikin zadul ma'adi yana cikin aibi ga ɗalibin ilimi bari bakarin malami ga ɗalibi a ce bai taɓa karatu ko bai san zadul ma'adi ba babban aibi na babban illa ta kuma ya rasa wani gibi daga cikin daga cikin ta sunna ko ko wata hanya wani zango na shi da yaka hada karatu wannan santa ta yi tunani kware da gaske kan sanya wannan littafi zadul ma'adi fi hada khairul ibadi shine littafin da zamu bibiya insha Allah ta'ala abinda muka rukun Allah shi mu da jagora shi babu ikhlasi ga ayyukan mu wannan markazi markazin nuri al-islami wanda kuka gani na yana daga cikin manyan manyan markazai guda biyu markazin nuri islami da markazin sahaba ɗaya na manyan-manyan markazai guda biyu ka ɗauke su kamar matsayin makaranta ce guda biyu ko kuwa su fikafikai na guda biyu ga wata tahiya halisa ta ahalus sunna ga wata wadda ba za ka ce mata kungiya ba sai da ka ce mu'assasa ta ahalul baiti wasu sahaba in ka san fasar mu'assasa ka ga baka cewa kungiya sai dai ka bashi mu'assasa ta ahalul baiti wasu sahaba to wannan farzi ko ku wannan markazi guda biyu duka yantamiyani zuwa ga wannan mu'assasa ta ahli sunna wal jama'a manhaj ahli sunna wal jama'a ko ko mu'assasa ahli sunna wal jama'a karantar da mutane addini ingantacce addini akan fahimtar magabata wanda aka aza akan alkitab wa sunna wa fahimi salafil umma ina fata kun san da wannan wannan shike bada dama cewa duk abinda da duk baiwar Allah ya ma ta fahimta addini ta fahimta alkur'ani da hadisi ta farin ta fahimtar sunna kan fahimtar magabata to ana maraba da kai sannan kuma duk wani al'amari wanda zai kawo ci gaban ta yi ahlus sunna to ma da shi sannan duk wani abu wanda zai zai fada ko ko zai kawar da bid'a zai kawar da shirka to ana kuma maraba da shi ina fatan mun gane wannan kan haka wannan kai kokari ya zanka da gudunmuwa ka al aqal ta halarta da saurare na fahimta mu fahimci wannan wannan littafi da za mu sa shi zadul ma'ad fi ya khal ibadi kasancewa littafi na mai fadi kamar dan bulguta jiya ni in kana buƙatar harka hadisi zaka samu ciki marja'in kana in kana buƙatar tahalili ko ko kana buƙatar sharhi na fiqihu kan wata mas'ala ko kana buƙatar usulul fiqihi kan yadda za a tsamo hukunci cikin hadisi ko za ka bukata kana bukata ingantaccen tarihi na mazun Allah sallallahu alaihi wasallam to ka koma zadul ma'adi shi yasa littafin ya dan wuya karatu ta wani bangare don Allah aqal in ana so yi karatu littafin wanda ya kamata kila ba ire-iren mu ka karatu ne ba sai dai waɗanda suka dara mu saboda akwai bukatar mi sai ka zan kana da fahimta ga dukan bangaren ulumi na addini kana da fahimta ta alqur'ani kana da fahimta ta hadisi kana sanin yadda aka fiqihu da aka samu hukuncin fiqihu sannan kana da fahimtar sira ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda bibiyar abubuwan daidai wa da malam ya kawo su malam na kawo mas'aloli yana dobo su cikin littafai masu nisa cikin manyan manyan littafai wasu littafai kila har yanzu ba a buga su ba har yanzu suna cikin makhafufat rubutu na suna cikin kila shal kantoti na cikin libraries ko ko na malamai kila baka taba ganin su a idanu ba kaga ashe wani irin jan aiki na abu na biyu shi ma karatu kan shi ibn qayyim al-jawziya musamman shi karan kan shi abu ne wanda yake bukatar cewa sai an dade ana yi kan haka kila duk littafin ɗaya muna sauki sannan mu fahimci wasu uslubi na ibn qayyim da wasu fatawoyi nashi to ya kamata kila mu dan tattauna game da rayuwar shi ibn qayyim al-jawziya mu ɗan tattauna game da rayuwa ta musamman akwai wasu tsari da shi ya fara ambata su cikin usul fikihi kadiba tun da daɗewa usulun fikihi sahabbai manzo sallallahu alaihi suna da fahimtar tsamu hukunci hukunci cikin hadisai tabi'ina hakanan tabi'u tabi'ina hakanan akwai fikihu sananne tun zamanin su mai imamu shafi'i shi yayi tahariri ya tace usul fikihi ya rubuta shi a matsayin rubutu na farko a cikin littafin sa risala shi kawai tattarawa ya rubuta amma dama ilimin akwai shi a cikin ar-risala to kuma mutane ba su gushe ba suna mi suna ƙara ma juna ilimi game da haka nan ana sharhi ana bayani ana mi ana mi amma ibn qayyim al-jawziyya ya zo da wasu hikimomi ba sabon abu bane amma hikimata ta yadda zai sauƙaƙe ma yadda hukunci in ka koma ga wannan littafi zaka samu haka nan musamman irin abin nan da aka ambato na cewa fatawa tana iya canzawa saboda canjin wuri da canjin zamani da canjin mutane kila na son mun san da wannan sai a ce ta tagayyurul fatwa bi tagayyurul al-azmani wal amakin wal ashkhas ko farkon wanda ya fara wadan wannan magana ibn qayyim al-jawziya shi fara hitowa da wannan ka'idat canzawa fatawa saboda canzawa zamani canzawa fatawa saboda canzawa wuri canzawa fatawa saboda canzawa mutum mutane canzawa fatawa saboda canzawa kaza zo da yawa wasu sun shiga cikin matsalar gabata da sun san makasudi ibn al-qayyim al ba ga wannan matsalar in ma sun ka fada da abin yayi yawa ko ko sun ka tsuke abin ko ko kwata kwata suka yi fatali da wannan ka'ida kana karatu littafin ibn al zaka san manufa ga haka cewa canjin fatawa saboda canjin zamani abin da yawa sosai amma a gurguje kila sai mu tafi kai tsaye cikin tarihi ko kudan nubza takaitacciya game da shi ibn qayyim al-jawziya don mu san me abun ya kunsa a idan muka so mu yi karatu kan rayuwar ibn qayyim al-jawziya sai mu kokari mu dan kakkasa don abun yayi muna sauki muka ce mu dauke ta haka gaba dai to abin zai zukuce muna za mu rinka tafiya muna zubar da wasu abubuwa mafi muhimmanci amma mu yi hankuri ɗan kaɗan mai amfani ya mai yawa mara amfani mu ɗan samu abin da muka samu daidai ɗan takaitaccen lokacin da ke gare mu ala ba shi kuma mu kammala ba kuma wani lokaci mu ɗora kaɗan kaɗan har dai mu fahimci karatun tun da karatun a fahimta ba wa'azi ne na ɗaya rana a yi a wace ba karantarwa ta ilmance don a samar da wasu jin wani generation mai ɗauka wannan saƙo zuwa ga na baya gare saboda haka mu yi haƙuri ɗan kaɗan kaɗan muna gini don ginin namu ya karko don rayuwa ibn qayyim jauziya idan muka yi ta za ta ishe mu ga don rayuwa waɗanda sun kai zamani tare da shi mallaman shi ko ɗaliban shi daga cikin malamai ne musa akwai ibnu taymiya ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala kaga in ka san rayuwar ibnu qayyim al-jawziyya sunan ibnu taymiya da ka so a faɗa ma komai ka sani kamar yadda in ka karanci ibnu taymiya in ka karanci ibnu qayyim al-jawziyya to duk kuma almajirai ne kamar ibnu kathir mai wannan tafsir ibnu kathir wanda muka sani ibnu rajab su wanda muka sani as-safadi wanda muka sani duk gaba ɗaya faɗa ma sunan sunan su ɗaya za a yi sai a ce mami kal murabbi yakunu al-murabba kamar wani malamin haka ɗalibin yake to in muka karanci ra'ibin qayyim za ta lamunce muna sanin mafi yawa daga cikin mutanen zamani ne sawa'un na sama da shi ko na ƙasa da shi mutane da yawa sun yi rubutu kan rayuwar ibn kaimil jauziya a zamaninsa da bayan zamaninsa a zamaninsa akwai imamu zahabi sanannen mashahurin malamin nan na tarihi mashahurin malamin hadisi imamu zahabi wasu kan kirga daga cikin malaman ibn qayyim jauziya a yayin da wasu ka kirga shi daga cikin ɗaliban ibn qayyim jauziya, wannan ba wani kura a cikin al'amarin ba malami bai zama malami sai yayi karatu ga na sama garai da wari ne da na ƙasa garai saboda haka da an faɗa ma haka zaka iya ka gane ibn qayyim ya fi zahabi ko zahabin ya fi ibn qayyim ba wata illata ba kila an fahimci wannan amma dai wasu sun sashi cikin malamai ne a yadda wasu sun kasa cikin ɗalibai ne wani abu mai kama da haka kila a gaba za mu iya fahimta haka nan sannan daga cikin wanda suka yi rubutu kan rayuwar ibn qayyim jawziya akwai ɗalibinsa as-safadi ya yi rubutu gwargwado alhamdulillah ga ibn qayyim jawziya kuma ya faɗaɗa yawar kas sannan akwai abul mahasini al-husaini shi ma ya yi rubutu kan rayuwarsa sannan akwai ibn kathirin wanda muka sani mai tafsir ibn kathirin a cikin littafinsa na tarihi babba al-bidaya wan haya. yi magana ka ibn qayyim al-jawziya sannan akwai dalibin sa hayya wajiya shi ibn qayyim shine mai suna ibn rajab al-hanbali mai littafin jami'ul ulumul hikam ibn jami'ul hikami shi ma ya rubutu mai yawa ko gamsashe kame da rayuwar ibn qayyim al-jawziya waɗannan duk sun yi zamani guda guda da ibn qayyim al-jawziya imamu zahabi as-safadi abul abul mahasin al-husaini ibn rajab ibn kathirin duk gaba ɗaya zamanin suna kaga su sun ganan ma idanu abinda suka faɗa ma abinda sun ka ganan ma idanun suna baya ga waɗannan akwai malamai da yawa da suka yi rubutu ka ibn kathir waɗanda suka biyo baya ga rai ibn nasiruddin ya yi rubutu game da shi muƙairizi ya rubutu game da shi ibn hajarin al-asqalani wanda muka sani mai bulugul marami da muka gama ya rubutu kainai ibn tagharidi ya rubutu tagari bardi ya rubutu ka ibn qayyim al-jawziya sakhawi da sayuɗi zamani guda suka yi mallamansu guda kuma suna takin saka tsakaninsu dukansu sun yi rubutu ka ibn qayyim nu'aimi ya yi rubutu ka ibn qayyim dawudi ya yi rubutu shi ma haka nan da ibn al da Ashaukani nan ƙasa-ƙasa da siddiq Hassan khan dan indiyan nan shi ma rubutu akan wannan saboda kaga sanin ibn qayyim jawziya kowa ya san shi kai dai na baka san shi ba amma kowa ya san shi duk wadanda sun rubutu game da shi da an fahimci wannan sannan a mutanen zamanin mu manan kurkusa kila sun rasu wasu daga cikin su wasu suna bisa rayuwarsu akwai bakar ibn abi bakar ibnu abdullahi abu zaid wanda aka yi sani abu zaid bakar abu zaid shahararren malamin hadisi na yana cikin mu'asirai amma so ya rasu ire-ire ne da shi da Ahmad Muhammad Shakir su an na gaba-gaba wajen mi wajen maganganu game da hadisi da tacewa da sabon hanyar da ta ahlus sunna wal jama'a wanda nasir ni Albani ta baya bayan su ya biyo to yan ka ce ma ire-iren su to kaga kenan in ka san Nasiruddin Albani a ce shi ma wani dalibi na daga cikin ɗalibansu ko wani na mai amfanuwa da abin da suka rubuta ya aishe ka ka gane matsayin su to sun yi rubutu littafi sukutum kan rayuwa ibn qayyim al-jawziya sannan akwai wani malami duk da yana da yan matsala ana ce mai iwadullahi hijazi matsala ce yana da aqida ash'ariyya dole mu haɗi. to shi ma yayi rubutu kan mi ka ibn qayyim al-jawziya shawa da burgewa da tahiya ta ibn qayyim al-jawziya da salafiyancin ibn al-jawziya shi ya kai shi rubutu gare duk da dai ba dan gidansu na ba amma ya fifita rubutu gare shi kuma alhamdulillah ya kyautata illa dai dan alamar da an gare ko ku ɗabi'ar eh, aƙida ta ta dan hito cikin rubutu ne kabila eh, ɗabi'a ashariyanci da irin matara kama da su amma dai yayi kokari wajen hidda wane ne ibn qayyim al wajen kuma micece yaqin ibn al-jawziya kuma ya faɗi farar gaskiya duk da dai yana yana dan raddi amma dai yawa amma dai ya rubuta akan haka nan sannan akwai ah, Ahmad akwai Ahmad Mahir Muhammad Bakari shi ma ya rubutu akan haka nan sannan akwai wani wanda ya gabatar da rubutu ne na doktora a Jami'atul Islamiyya ta Madina kuma da ya zan tatacce tsalakakakke sun ka bada dama a buga shi a matsayin littafi a raba shi a duniya yayi akan Ibn Qayyim al-Jawziyya wajhuduhu fi ulumi sunnah yawwa kan haka ne ya rubutu ne kuma alhamdulillah abin da ya ba a ko faɗi sannan da kuma malamai da yawa allah kalli ba a katara ba an samu mutum goma sanannun malamai wasu sun rasu suna nan har yanzu wadda suka rubutu kan ibin qayyim al saboda haka ba wani koyayyen malami na ba in dai baka san shi ba kai ne baka san shi ba amma ibin qayyim al-jawziyya sananne na kware da gaske ala kulli halin sai muka ce to bari mu yi amfani da wannan rubuce-rubuce da dan gaba gabata suka yi sawa'un waɗanda suka yi zamani guda da ibnu qayyim al-jawziya da waɗanda a tare da mu yanzu da sun ka gabace mu mallamai da kawaye da kakanni mu dan tsako ran abu daga cikin rayuwar shi ibnu qayyim al-jawziya zamu ce don abun nan ya muna sauki zamu kasa abin gida uku na farko shi ibnu qayyim al-jawziya mu yi magana da shi mu yi magana kai ne in muka zo magana kai ne zamu raba magana kai ne gida biyu na farko magana ga zamanin da yake ciki don za mu iya fahimta ibn qayyim al-jawziya sannan na biyu mu yi magana kan shi ibn qayyim al-jawziya kan shi sai mu aje shi nan mu aje zamani ne nan sai mu fahimci alaka ta da zamani ne don so da yawa kana kuskuren fahimtar malami in baka san yanayin da ya rayu ciki ba sai ka ce kila yayi zahi ko ku yayi sassarci ko ku ya bi a ah, abin abin da a sha kiɗa aka cewa ko ko wani abu mai kama da haka saboda rashin sanin lokacin da ya rayuna ko ko fatawoyi ne saboda rashin sanin lokaci ne shi yasa dole yi karatun rayuwa ko ko yanayin ko kuma zamanin da ibn qayyim al-jawziya yake kan da kai magana game da mi game da rubuce-rubuce ne kan haka muka yi magana zamani ne dan a takaice sannan muka yi magana kan shi ibn qayyim al-jawziya ya taso cikin zamanin sannan sai mu yi magana kan rubuce-rubuce ne shi ne karatun zai kai mu kan zadul ma'adi mun fahimci wannan in ka zo ka yi magana kan rayuwar Imin kaimul jauziya dole sai ka raba ta ita kuma gida hudu bangaren siyasa a wannan zamani harkar shugabanci ya alaka take koko ya harkar shugabanci take sannan bangaren addini yaya masu addini suke mallamai da ɗalibai na wannan zamani, yaya suke sannan bangaren zamantakewa na talakawa na yaku bayi waɗanda babu ruwansu da inda an kasa gaba babu ruwansu da karatu babu ba su cikin mallamai ba su cikin ɗalibai ba su cikin mahu saurari yaya yanayinsu yake sannan su kuma ba shugabanni na ba illa dai ku waɗi mu bi to ya yanayinsu yake sannan kuma sai mu koma ɓangaren su kuma hasa, wato malamai da ɗalibai su ko yaya sun ka fuskanci wannan zamani nasu to in ka tattara to sai ka ba imam ibn qayyim al-jawziya uzuri ga duk inda za aka ba malami uzuri sannan kuma sai ka jinjina mai kila ma kai azarbabi ka ce ya ne malami na zamani ne amma kila azarbabi na don akwai malamai ne ala kulli halin haka zamu iya kasa sai mu fahimci wannan rayuwar a takaice na farko in muka ɗauki rayuwar siyasa ko in muka ce siyasa a fahimta ba siyasa irin wanda muka saba ba zai waɗanda aka ce siyasa sai mutum bai sani ba illa jam'iyyar kaza da jam'iyyar kaza su ɗaya sani abinda muka magana harka shugabanci ɗabaka ta shugabanni masu mulki da waɗanda aka mulka masu mulki da yadda suka ɗauki mulkin da yadda suka mulkin mutane ya abin yake in muka fahimci haka nan to za mu iya hidda wani fatawa da ibn kaimul Jauziya ya yi, ko mu fahimci wani babu da ya kulla hatta da cikin zadul ma'adi sai mu fahimci abin da ya kamuhi na farko kan da mu can sai mu ce ibin kaimul Jauziya an haife shi shekara ta 691 hijiriya 1691 aka haife shi ya rasu shekara ta 751 wannan yar tazarat hijiriya muka amfani da ita 1691 to sai kaɗan koma baya kaɗan ka ce shekara 20 ko 30 kamun haihuwa ta an fahimta shekara ko talatin kamun haihuwar ibn qayyim jauziya sai ka ce shekaru na da an kai an ɗanɗani matsananciyar wahala an zubar da jinainai an kashe na kashewa in ka ce a bayyana ma sai mu ce shi ne zamanin tatar tatar wanda duk wani musulmi wanda da yana cikin duniyar musulmi ya san abin da yake sai ka ce mai tatar sai tsikar jiki ne ta tashi sai hankali ne ya tashi in musulmin ƙwarai na kila ma ya zubar da hawaye kai ko kahiri ya ji kadiyar tatar sai ya tausaya musulmi tausaya musu zai sai dai in mugun kahiri na mai son musulunci da musulmi su kare a duniya wannan shi kan zai tumami amma fitinar tatar kusan fitina ce kila za ka ce tun bayyanan manzo sallallahu alaihi wasallam to death, zuwa ranar gata mu ta yau kila zaka ce ba a yi wata fitina ta hirgita musulmi ba musulmi ya ci wahala ya galabaita an ka kashe su kila kamar lokacin tata kila babu kai sun suna cewa kai kila ma ba mu sani ba dai Allahu alamu da abin da aggaba ba mu fata a komai wata fitina kamar tatar kila wadda ɗaya za ta kai gare ta in ma za ta kai fitnar tar to ba a yi ta ba fitnatul dajjal ita ɗaya za ta gwai za ta kwaikwai fitnar ta tar kabila ce tatar arna ci arna ne suka ɗauki alkawalin za su ƙarar da musulmi da musulunci duk a bangon duniya kuma kakkai tsammanin eh kakkai tsammanin wasu yanki suke hmm, mutane na kakkace aljanu ko wasu ibilisai mutane na irin ka daular islamiyya ta wannan lokaci ta koma bagdada a irin yanayin da ake kun san da cewa daula ta yi zama bayan fa'ar rashidin a madina ko mu ce bayan rasul manzo sallallahu abubakar as-siddiq umar ibn al-khattabi usman bin affan radiyallahu anhu ajma'in sun zanna a madina a yayin da lokacin da kuma shi ma a khalifa na hudu ali bin abi talibin da ya zama khalifa ya fita daga madina don wasu dalilai na kar a zubar da jini da sauransu ya koma kufa mun san da wannan sannan a yayin da kuma lokaci ne ya kare muawiya radiyallahu anhu shi ma ya zan shugaba khalifa na biyar ko kuma na shida alisahi in kasa alhassan shi ma khalifa ne saboda ya dan rika shi wata shida haka sannan kuma ya yi handin oba a cikin yarda da ijma'in duk wanda an rayu na cewa ya ba mu'awiya radiyallahu anhu ijima'i na na gaba ɗai wanda ma wasu ba su samu iri ne ba ijima'i na na gaba ɗaya kuma mu'awiya radiyallahu anhu ya zan khalifa na biyar ko kuma na shida kamar yadda ambata shi kuma ya maida ko ko dama yana Damascus Syria a inda nun a rike labari a inda ibn al-qayyim ya rayu to can ya zauna har tsawon lokaci na amawiya gaba ɗaya wanda suka biyo muawiya radiyallahu anhu lokacin da aka samu yan rigingimu mulkin ya juya zuwa ga abbasiyawa sun ka maida capital ko kuma headquarter a iraki a bagadada wanda ahmad al-mansur abu ja'far al-mansur lokacin nan babu bagadada kufa da basra ɗaya akwai to abu ja'far al-mansur shi ya gina bagadada sabuwar hedekwata kamar da kuka san an gina abuja a nan najeriya a matsayin sabuwar hedekwata inda ba inda ake da ba don dai kokarin security da wasu ta hedda mulki dami dami dami kuma ya kyautatawa da yayi ba rashin kyautatawa na ba sannan kuma ya so dorin malamai duk inda suke yadda ya ci duk malamai duk abin da ka kware na ilimi ka taho a yanka ma albashi iya wasu ba da gwamnati ka so ba wada ka kaso ga cek rubuta albashinka ko wani ka rubuta ba a musu to haka yayi shi yasa ya jawo duk kusan mallaman kusan mallaman duniya ya jawo su a bagadada na kowane fanni na kowane fanni kakka rage aka rayu musulunci ya samu zamnuwa a saboda haka shi musulunci wanda ya taimakai shi ya da shi ko ba haka ba ba na harkar gado ta ba ba harka ubana ko uwata sun yi ba ko kakana a wanda ya taimaki musulunci to haka yayi sai da ya cika bagdada da malamai kuma al'amarin ya tafi gwargwadon wanda ya tafi kar ku yi amfani da soke-soke yan shi'a da sauransu na cewa abbasiya ko amawiya dukkan su sun yi kokari ga musulunci illa sai dai abinda an ka samu na duful insani wannan kuma al'amari na na daban musulunci ya ba duniya mamaki musulmin duniya suka ji daɗi a matsayin musulunci yana tsaye da kawabu ne sai dai a bi shi ba yabe ba sai dai ya umarni a bi ya hana a hannu amma wannan ya ba a matsala ya ba a ciyo sun rasa wadda za su yi ba su iya yaƙi ne banga-banga saboda haka sai suka biyo ta makarkashe hanya hanya ta makirci ta ƙeta, ta zagon ƙasa ta kaidi kas kuskure na an ka samu na masu mulkin su jawo 'yan a cikinsu kuma shi an ka samu min haisu lata dari a ce ai shi kenan ai ba matsala ai mutum na mai kirki ai kirki gare su ko ba haka ce mana ba ko yanzu kirki gare su kuwa kirki kaza kaza kaza kaza sai rashin sa'a cikin gwamnati te akwai waɗanda aka ba 'yan mukamai mukamai alhali su 'yan shi'a na kasi an ka samu rashin sa'a an ka ba babban waziri ne ashe ibnu alkami dan shi'a na sai zai yana faɗi shi ka faɗi shi ka komai a madadin sarki wannan ba tarihin tattalin da kaso ba ku ba mu fahimci abin sai da ibnu alqami din nan mu wanga na ɗan shi'a ko cikin yan shi'a Zindikun khabithun ko cikin yan shi'a mara shi imanin suna in akwai mai imani wai ko ba haka ba in akwai mai imani to shi ya hiso don rashin imani shi banda shi'anci akwai fir'aunanci ciki ne banda shi an ci fir'auna na ƙeta gare mai ra'ayin ƙare dangi na amma watso ne mai kai duk ɗan sunna ahalus suna sun kaso ne mai kuma an yi rashin sa'a an ba shi yuka da nama saboda haka ta makarkashe ƙasa sai ya dawa sojoji ritaya duk sojan da ya san ahalus sunna na sai da ya rabe kokari ya rabar da shi da mukami sannan duk waɗanda an ka san masu karkashe na masu in tattaso suna iya zannawa habbaɗuwar haka ai ta yi sai da ya kokari gaba ɗaya duk ya anshe musu makamai irin kayan daga a ce aminasti ko ba haka ba a yahi a ce duk makaman su kawo ko ba haka ba to duk haka an kai in zama lahiya na muna maraba da shi ko amma shi ba haka yi ba duk sojojin musulmi ya yi dabarar da duk gaba in yi mara taya duk abin da kan mallaka na abin ka kawo shi ba abin dai gaba ba ni ba ko ayyukan da ka yanke mutum ba a son ka kuma gaba ɗaya duk yawa ahli suna ritaya yi haka sai ya zami sannan sai ya ta sassaka da nashi sai ya zami sai zan shi a arike da manyan manyan mukamai shi ya am a arike da ministry ta defense shi ya arike da wurin ministry ta finance dukiya shi ya arike da ministry ta religious shi ya duk su gaba daya sai da ya tabbatar da ya zaune shi'a ta zaunu a cikin karkashin ƙasa saboda mulki yana da muhimmanci masawar in kun kai kuskure mulki ta hannunku to la haula wala quwwata illa billah da ya gama haka yanzan gwamnatin ahlus sunna ɗaita ta aka gani a ido amma a ƙarƙashin ƙasa fushi ana shikenan sai wa tattab signal na wa zai gama aiki ga plan ne ga ranar da zai fice da shi da duk waɗanda a kusa kawai su kawo hari yawwa kuma na ciki an san za a yi musu alama na cewa don duk suna tattar hukakka aza shi ba ma shi Allah ba shi kahiri na kashe musulmi ya kasan yayi shi kashewa suka sun sai amma sai suka hada baki A kan da sharaɗin in tattare ci nasara to shi za a ba shugabanci a ba shi mulki a ba shi khalifa ya zan a yawa kila an gane to haka aka yi kuwa tattar ya zo yawa da. ko ko ahalus sunna na bagada da kashin kare dangi kamar yadda ibnu kathir ka bada labari sai da yazo wada kassan an yi ruwa ga damana ruwa na malalawa haka jini ka malala a cikin bagadada na ahalus sunna wada kassan kun san galma noman galma tuli tuli ko to haka gawawakin musulmi ahalus sunna suke cibi cibi cibi cibi duk wanda ka diba ahalus sunna ne duk wanda aka kashe duk malaman nan da an kayo kirawo malaman hadisi malaman fiqhu malaman kaza malaman kaza malaman kaza gaba dai ai musu yankan rago kuma dama ita ce headquarter nan karhin yake saboda haka an kama headquarter sauran jahohi da dole su bi dawa wa karhan kuma haka yayi haka gama duk gaba ɗaya sai wanda ya bi su yace ya bar sunna ya ba addini ya bi su shi ɗaya ka bari suka kare kakar gaba gada da suka tasan masiriya sham kenan suka yi wa da suka yi sun yi barna sosai suka gangaro cikin misira sun yi wannan dai in kana son labarin ka koma da sun ka bada labari ibnu kathir ibnu kathir ya ba labari ya ce duk wanda ka rubuta labarin akwai cikin marubuta da ka rubuta labarin lokacin da ka rubuta labarin takardus duk sun jike da hawaye amma dole na saboda ka'ida rubuta gaskiya da wata faru yana kuka yana sharba hawaye takardar da sun jiki ba ka taɓa jin kalimar ba ka taɓa jin wani abu ya ta dama da hankali kamar me kamar tatta gaba ɗaya an tumɓuki na tumɓukewa kakkai magana akwai shugabanci bagada da tawaye gari ko iraki tawaye gari yan shiya sun mamaye komai syria da sauran egypt an kashe shugabanninsu an kawo ɗiyan bayi iyan bayi babbaku ba larabawa ba jahillai ba malamai ba makiya addini kahirai a zuci musulmi a riga sai an kace su ne a shugabanni sai aka waye gari shugabannin na ainihi shugabannin na kwarai an kore su an kashe na kashewa wadda kasan wadda tura sun kazo suka wa kakanninmu ko ko ba haka ba an kashe na kashewa an yi ko hiyar da haka nan na su da sun ka taho kila runce da suka taho runce da idanu ko ba haka ba su ko waɗancan buɗe da ido suka zo selectin su yi saboda haka abinda muka son mu ce ma wannan shekaru talatin kamun haihuwa ibn qayyim al-jawziya shekaru na na wahala a ɓangaren mi a ɓangaren siyasa shekaru na da tatar sun gama da musulunci kusan a ce koko sun gama da musulmi ba su gama da musulunci ba sun gama da musulmi ina fata mun gane a irin wannan rayuwar bayan an abun ya lafa da 'yan shekaru biyu zuwa uku da lahawa abin aka haihi ibin qayyim dole ka bashi uzuri in ka yana magana ga ibin alkami ina fata ka gane ka san ibnu alkami wancan shi'iyun din nan da ya abubuwa in yana rubutu kai ne yana fallasa aqidun shi'a yana tona musu asiri yana kokarin yayi ma ko ko kadan ga shi'a duk wanda kai sannan kuma zaka fahimci fatawa ce in yace ba a ba dan shi'a mukami a cikin daula ta musulunci kila zaka fahimta kila kana aika gane in ya ce ba a bashi a fatawa ta ko da wasu ba da fatawa kamunai na cewa ne na ce ai kaza kaza don akwai wanda ka ba da wannan fatawa ai daula abbasiya sai su inwani ai ta gabatar da wane cikin su kaza kaza irin harakar tolerance ɗin gada aka ce muna kaza kaza a zo a zauna tare lahiya lau ai gwamnatin abbasiya ai akwai da wani da wani da wani da wani ma kahere na kiristoci na gwamnatin abbasiya akwai da wani da wani da wani dan shi'a na gwamnatin wani kaza kaza kaza kaza sai ka ci to kara ya an kare da sun kazan yan shi'a da an ka ba su ya karshe ta zama kila fahimta kan haka zaka fahimci wannan da aka koma can Egypt da Misra garin su Ibn Qayyim al-Jawziyya bayan nan bagada da ko a ce iraki shi'a ta mamaye tattara ya abin da ya kai an samu wata matsala matsala da aka samu wacce da ni ishare kanta game da game rikon bayi bayi sun kaza shugabanni bayan ga babu karatu babu addini sun ka kore masu gadon mukamin sun ka kore malamai yau da gobe yau da gobe ina ban son ba da tarihin duka sai dan ruhin musulunci na kadawa mallamai irin kama kama na kama ibn qayyim al-jawziya irin su al-maqdisi irin su ibn taymiya irin su kaza suna wa'azoji suna karantarsuwa na dole a maida daula islamiyya dole a kafa daula islamiyya dole shugabanni su zama musulmi ahlus sunna dole kaga an ka ce ma an kama ibn qayyim ibn taymiya an daure shi da gidan yari an kama shi sau 20 da kaza kaji an ce gidan yare ya mutu baka mamaki irin wannan musulmi ya kama baki ne ya shiru shi za ka yi mamaki ba a ce an kai shi gidan yare don ka san wanda sun kai shi irin wanda ka san irin zahin ibn taymiya a ce kuma shi a kan mulki to kai ka san ba a jituwa kila ma sun raga mai da sun ka daure tun nan ba su kashe shi ba kai ka san hakan ban sani ba ko mun gane amma kuma a lokaci guda za ka fahimci sanyin halin ibn qayyim al-jawziya da sanyin halin ibn taimiyya da sanyin halin duk malamu da annan mesa ba su fada fatawa a ɗauki makami ba duk gaba da babu wannan fatawar ka ji irin wanda ake an ba su fada fatawa a ɗauki makami ba a yi banga-banka da gwamnatin wannan lokacin kawai abin da suka yi a yi ƙoƙari karatu a yi ta karatu a ilimantu, a rayar da generation mai tahowa in sun ka rayu da ilimi suka yi ta yawa ku musulmi ku yawa shi shege da kai ne zai gudu ba ta yance mai ta ba zai ajin mulkin ya sheka da gudu wannan ita ce tarbiyyar alisuna ba ɗaukar makami ba shi sa fatawoyin da aka yi ta yi aka danganta kun san lokacin yan boko haram da suka suka suka ba da ta fatawoyi a ɗauka kaza kaza ko ba haka ba su suka kuskuren manhaji inda ibn kaimi ya bada ibn taymiya da ibn kaimi suka bada fatawa fatawa yaki da tattar na tattar kahiri na tsagoro ne kila fahimci fatawat ba fatawat cewa gwamnati amma fatawat waɗannan 'yan shiya da sun ka mamaye mulkin da waɗannan 'yan misira bayi da sun ka mamaye mulkin da waɗannan 'yan sha ba su ba da fatawa ɗauki makami a yake su ba kila fahimci manhaji mai kyau amma a yi ta karatu a fallasa sharrin shi'a a fallasa sharrin duk firaƙu dalla duk a fallasa su a gane hatta da mayinta ya ji ya tsangwama cikin al'umma kamar yadda ambata a misira da sham ko mu ce damascus damascus ɗiyan bayi ɗiyan wayoni allah suna ka mulkin ba ɗiyan girma ba ɗiyan daraja ba sai can aka samu aka samu wani ɗan zuriya wancan da an ka tumɓuke ya ɗan taso ya zo a misira ko sham ya bada an bada bayani lokacin mutane sun zaku ko ko mutane sun gaji da mulkin masu mulki aka yi bincike ya bi bincike kila wasu a wata rana nan gaba bincike ya yi bincike an ha gano wanda ya gadi mulkin nan an ha gado ka jikan waɗanda an wannan tattari ya tubuke na a bagadada an fahimce ni ko sai aka zo aka yi mai khalifa al'am ko khalifa al'azam na je kanayika khalifa na je kanayika sai an ka ce shi a shugaba yanzu tunda an gano haka nan kuma kuna so ku talakawa kuna so wanda zai zama shugaba shine ya zan khalifa shine wanda ya gadi abin mutum balarabe musulmi ahlus sunna kaza kaza to bari a kafa shi amma kafa waje kana yika kawai a bashi sunan a bashi kayayyakin mulkin ya zo ya haiku jera a ce mai ran karɗe shi kenan amma ni amma harkar kotu harkar dukiya harkar sojoji harkar kaza harkar kaza harkar kaza duk babu ruwa ne kai ce komi kila fahimta saboda ni tunda ya gada a bashi shi a shugaba amma shugaba suna ba hakika ba amma su aka shugabanci ɗiyan bayan ga su ka shugabanci abinda ya sani bata wannan don kusan fatawat ibn taymiya ga wannan fatawa ibn qaymil ga wannan suna cikin wani sun ka bada da fatawoyi na cewa dole dole shi khalifan nan shi zai zama shugaba ba waɗancan ba kila fahimta lalle lalle wanda ya gadi abin dole shi za a ba za mu kai ga wannan fatawa in ka ambata haka nan saboda abin da za mu ambata na dan burbuta musu buku wannan amma abin da ka so in kai ga rai sai ya zan babin da ibn qayyim jawziya ya kulla za mu fahimci hakan. inda har yaka buga wani misali yaka buga wani karin magana yace ya za ku sumai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sunna fiyayen halitta kamar sun kamar kumai sheta kamar shugabancin shugaban je kanayika kumai da ra'ayoyin mutane waɗanda ba ma'asumai ba kamar ra'ayoyin shugabanni zalumai kila mun fahimci inda yake nuhi yana nuhin waɗancan waɗanda suka rika da wancan khalifa wanda aje kana yika ala kulli halin a gurguje kar in ci da yawa a wannan matattarat a rigimar harka siyasa ko kuma rigimar harka shugabanci ba ta hannun mutanen kirki a wannan lokaci tana hannun in ma kahere waɗanda an na asali ko kuma kahirai na aƙida ina nufin 'yan shi'a sai zan su sun kama mai wannan a shugabanci sai ƙoƙarin da aka yi na ibn al-qayyim da su ibn taymiya suka yi ta ƙoƙarin su yi mi suka yi ta ƙoƙarin su magance wannan matsalar manya-manyan abin za ka rike mu na ɓangaren siyasa ko ku ɓangaren harkar shugabanci abubuwa na kama uku zuwa hudu na ɗaya musulunci na wannan lokaci ya samu barazana ta waje barazana tattara ta shigo ko yawwa kamar yadda muka samu barazama ta turawa shekarun da sun ka gabata sun zo kuma da kwansu da kwarkwatarsu da addininsu da tunaninsu to haka musulunci sa matsala ce a rayuwar ibn qayyim jauziya tattar ya zo da kwanshi da kwarkwatar shi dole akwai matakin hada da waɗannan za ka samu sample a rayuwar mi ibn qayyim da ibn taymiya na biyu za ka sami rigingimu tsakanin sarakuna su kansu su sarkin misira da sarkin sham wanda mun ka ambata lokaci ba na ƙwaren na ba waɗanda tattare azana kowane na ƙoƙarin ya kashe juna ya zan shugaba sannan kowane na ƙoƙarin ya fi wancan ƙarfi akwai wannan za ka fahimci matsalar da ibn qayyim ko ibn taymiya suka shiga wannan matsalar za ka fahimci rashin jittuwat ko ko rashin tabbas game da harkar gwamnati aikin gwamnati kana soja na kana mallami na kana bisa wani abu na babu tabbas a kowane lokaci ana iya ture ka a kowane lokaci ana iya ka wannan a bangaren rayuwa ta mi ta siyasa rayuwa ta addini kuma ayya ta lalacewa saboda ni saboda babu addini shi'a ka mulki babu sauran wata addini mai suna wai sunna ko ko mai suna ta kwarai suna ka mulki suna sun kace da al'amura rayuwa addini saboda su tatta sun san matsalar ka kawai da su ko kuma karhin ka na ka duke su ka doke su in kana ahlus sunna ko to a wannan rayuwar aka yi so dorin aka kawo duk miyagun ɗabi'u da an ka sani ko ko duk miyagun farakul bala a wannan shekara ce ko ku wannan tazarta aka daure ma firaqu bala gindi ash'ariya aka daure aka daure musu gindi jahamiya aka ɗaure musu gindi mu'tazila aka daure musu gindi dukkan aƙidar da kaka yi tabata ana baka dama kai wa'azi kai karatu lahiya lau a baka kariya musamman in shi'a ta kawai da aka hana a yi magana shine kakkazan ahlus sunnah wannan ita ce rayuwa ta daidai lokacin rayuwar su ibn taymiya da ibn qayyim al sun samu karin su babu baka babbaka lokacin nan duk littafan da aka mahi yawan littafan da an ka rubuta na shi'anci na shekara kusan mun ce 600 da wani abu ko amma hadisi a kera hadisin ƙarya a dangan a sa mai isnadi daga wani daga wani daga wani daga wani har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tazar ya faru saboda haka haddasan ƙarya na shi'a an yi fabarketin nasu an ƙirƙiro su na an rubuta mu'tazilawa an ba su dama shi'a jahamiya ƙadariya, duk an ba su dama saboda haka rayuwa addini wannan lokaci rayuwa ta gurbatatta ahli sunna da su aka faɗa ahalu sunna su ne makiyan kowa kila fahimci wannan saboda haka kar yi mamaki in an ce mai da ahalu sunna wal jama'a ya samu matsala a wannan zamanin kar yi mamaki in ka ji imil kaimil jauziya shina raddi shina kwandemin duk akida kakkai mamakin imil kaimil jauziya yana magana fikihu kila babin aure ko babin zakka ko babin arwalla kai ko babin shiga yauce bai wucewa sai ya soka ma dan shi'a mamaki bai wucewa haka nan sai ya soke ta duk wani dan lungu da dan shi'a ya kawo ta magana in yana tahiya bisa kanta sai yayi kakka galan ibn qayyim jawziya ya zo kan mas'ala ta arwalla ko ta wanka ko ta wani abu ya wuce bai wuce mata shahi go shahi biyar ba kai kira ba ta kai biyar shahi biyu zuwa uku amma ya mai ta shahi ishirin duk magana ciki yan shi'a bai tarar daga sai abin da ya abin ga aka ce ma istidradi ya tahiyya tahiyya tahiyya tahi, can sai ya ce ina muke sai a dawo wurin magana kakkai mamaki abin ya yi zafi abin da zaka yi zaka jinjina ma ibn qayyim jawziya don ba wai irin wannan rayuwar ba kai wani hako cikin ahlus sunna shi ɗaya yake tsagwara duk ahlus sunna ake wai da shi amma in akwai wani wanda yake tsoro bai bisa ra'ayi ne bai faɗa ra'ayi ku fahimce ni duk ahlus sunna la lahiya duk ahalus sunna na amma in ka ce ga malami ne ya saba mu hadisi ko ko ga shehi ne ya saba mu hadisi ko ka dun kai ya bata ma malami ne rai to bari ya bata ma manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallam kina kun fahimta saboda haka sai ya goyi sai ya goyi bayan shehi ne ko sai ya goyi bayan mallami ne ko sai ya goyi bayan wata tahiya tashi sai yayi wannan to in ma ana samu to gashi shi wannan ba masu ba irin wannan sai ka ji bai yiwa ko sai ka yi ta shan koko ko to ibn qayyim al-jawziya suka mulki su adda iko suka kashe karan nan baka kwana in sun so in sun so a cewar su fa na marudu ko ana uhuyi wa umitu to ran nan suna su ganin su suna in ba su so ka kwana ba baka kwana amma sai ya faɗi sai ya faɗi ina tuna ibn taymiya kullun in zai hita sai ya wasiya yadda za a yi a kasafa dukiya ta dun bai tsammani ya dawo bai tsammani ya dawo bai taba jin yau in ya tafi kenan ya tahi gobe zai dawo ya ce ajamin kaza in to in kaza in komi sai ya rabar da shi gaba ɗaya ya yi tahi gaba ɗaya in ya dawo to in bai dawo kuma shi kenan irin rayuwarta saboda haka raddi za ka ji sosai gabe da shi'a musamman da shi'a da duk matara kama da ita dindishiya dishiya ya ta gora ko ba haka ba duk kungiyoyin bata yan kurkutu suka yi mata na bayan su kila a gurguje ku yi hakuri mu tafi rayuwar ijtima'iyya ta zamantakewa rayuwar talakawa ko ba haka ba su ba hau cikin shugabanni su ba su da kowane mukami ko mukamin ga na masinja goge min wurin gabai da shi ko ba haka ba amma mi amma ya ɗauki ƙarya ya azaba kai ne gaba ɗaya mi gaba ɗaya mulki suka bi ba su samu da addini ba addini na kware ba ku da shi ba ko ko mu ce rayuwa ta ta tsoro kowa na so in ibn taymiya na wazi ana jinjinawa a ji kamar a tahi sama amma a zartas ba ba ka ji wa'azi ka gamsu ka gane ka ce Allah shi sa albarka wanga kana so ne wanga shi ad amma ka tashi ibn taymiya baka wadin magana baka wadin magana ta ma nauyi saboda ni saboda masu mulki masu tahiya masu kaza masu kaza kila fahimta saboda haka rayuwa talakawa rayuwa ta gurbatatta talakawa ba san inda an kai ba waɗanda suka zuwa karatuttukan ibn qayyim jazar da ibn da ibn taymiya da sauransu sun gane amma ba su haduwa sai kai wanda ya bada rayuwa ta yi kila an fahimta Allah ɗauke sarki yana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da Allah irin wannan rayuwar da mun ka fahimta tara zamu ibn qaimul jawziya rashin ingantaccen mulkin da abisa ta yi Allah ko ba haka ba rashin addini miyagun aqidu lalacewa al'umma mi kuka tsammani Allah ya musu lahiya lau a ci a koshi ha kuka tsammani a'a ana tsammanin wahala ga irin wadannan al'umma shi yasa an wahala wannan an yi shekara yunwa wannan tazarat an yi yunwa an yi fatara an yi tsiya sai ana yi ta ƙoƙarin a koma ga Allah amma mahita kuma mi mahita tana da wuya koma ga Allah saboda haka hala ijtima'iyya ta al'umma an jarabi mutane da wannan lokacin an yi zamun na yunwa an yi zamun na kisa an yi zamun na tashin hankali an yi zamun na ɓacewar mutane ɓacewar yara yankan yara da sauran duk wasu abubuwa da ka sani zamanin wannan zamanin tazarat an yi ta shi sa inda mun so tonon asiri ko tonon asiri waɗanga wanda za su suka ibn taymiya ko saki ibn qayyim al-jawziya ko saki mallaman ahlus sunna na wannan zamanin sai mu don Allah su faɗa mana mallamin su guda don sai mun san dai sai in sai in duk su an hahe su ba ibn taymiya sai don haye su sai in kowane babu ba su da mal sai in bid'a ta sabuwa ba ibn taymiya ya wuce ibn qayyim ya wuce wannan zamanin an kahe su amma in ba sannan an kahe su ba su hada muna a fitinar tattar gaba daya a mulkin tattar sannan a mulkin shi'a da an kai na wannan lokacin sannan a lalacewa al'umma na wannan lokacin sannan a lalacewa malamai na wannan lokacin su hada muna mallami guda wanda ba salafi ba wanda ba salafi ba da ya dan tashi ko dan yayi wanga dan kurari ko ko kurarin mazuru wanda yayi a faɗa mana shi babu shi sai ahlus sunna na wannan lokaci gaba da tsawon karni guda ko karni biyu gaba dai gaba dai babu wani malami face zaka samu in yana cikin ahlus sunna to shi a bisa gare ta shi na kamar kace suna mazo sallallahu alaihi ka ishara kan su mai rukun musulunci kalqabidu alal jamr duk wanda ba ahalus sunna ba ba salafi ba a wannan lokacin ɗayan biyu yake in ba dai tsoro tasa ya shiga halwa ya koma daji ko ba haka suka yi ba a shiga halwa a koma daji to ko yanzu tsoro ya kai can ya ɓoye ko kuma mi ko kuma karin magana gada bature ka cewa ko ah, if you can't beat them join them ko ba haka ba if you cannot beat them join them in baka iya faɗa da su to shiga ai da kai wasu zan haka nan gaba ɗaya. da sun haga ba ya faɗa da wannan barna ba ya faɗa da wannan abubuwa sun jona kila ban sani ko kun gano abin da ka sai ita ahalus sunna shi ka kadin jin murya ce tun zamanin manzo sallallahu alaihi ko wace dabaka ko wace zamani sai ka ji shi wannan shi ga ƙara gasgata ma faɗan manzo sallallahu alaihi wasallam da yace la al'umma ta ɗaifatul mansura akwai wani zamani akwai su akwai wani lokaci akwai su ko ba a wucewa hatta ya ati ya amurin bayi ko wani lokaci to duk irin wannan fitinar za ka ji su shi yasa a lokacin wannan ɗabakat wannan tazarat shi yasa ibn taymiya ya haita da wani siffa shi ɗaya jagoranci ahlus sunna na duk duniya ga faɗa da mi ga faɗa da kahirci da shi'a hmm. shi ɗai ko mallan kake ko ɗalibi ko jahili da mallaman kowa da kowa da ɗaliban da jahilan da duk dai wani mai son gaskiya to babu wanda ya ce ya jagoranci shi duk abin da ka faruwa ya faru ya jagoranci al'umma sai bin taimiyya don shi yasa don haka aka ce masa shaikhul islam kuma da ka ce shaikhul islam shi ɗaya babu wani a lokacin nan shi ɗaya da maƙiyi da masoyi kowa ya yadda da an ce shaikhul islam ce a ah, sai wancan ibn taimiyya shi yasa wani daga daga suka cewa an ce mai islam ya ce wajibi ba a mace mai wai shehul fiqh ba ba a ce mai shehul hadisi sai da gurgun sun ka doka sun ka bashi wai shehul islam duk duduka shi ya kai ka cewa ko ba haka ba kaga bai gano ba sai wani malami mai raddi ya littahi sai da ya kawo sunan malami 600 malami waɗanda suka zo ba ibil ƙaimil jauziya shugabanni gwaraza na kowane ɓangare, cikin malaman fiqh cikin malaman hadisi cikin malaman luga cikin mi waɗanda sun yadda shekul islam ibn shekul islam na malami shidda to kai ko lokacin ba hayan ya ku bayi ba mallamai duk sun yadda sun ba shi shekul islam ibn taymiya shi da kashi shehu islami tambi an kare ko ka kosan duwanda wanda ya fada da tattar shehu islami na ko ba haka ba fada da tattar za ka sani to saboda haka a rayuwa rayuwa ana cikin wahala abin da muka sun mu ce son muka yi mu gano wadda su ibin taimiyya su ibin qayyim jauziya sun ka samu al'umma daga wannan ba haya gaga ba ba rashin natsuwa ba ba dokan makami a yata a danga ba shi ba akwai tsari manhajin ahlus sunna da bukatar abi sai dai alhamdulillahi cikin halayen ga guda hudu alhala siyasiya alhala diniya alhala ijtima'iyya akwai hala guda da ita kan zaka ce Allah madalla ita ce mi alhala thaqafiyya ko kuma fikiriya ko kuma ilmiya a wannan rayuwar mai guguwa wannan duk da wannan tarnaki an samu halin karatu neman karatu ya yawa saboda ni saboda kowa dan da kudarsa kowa bai son shi'a bai son kahirci bai son kada, to kuma me ya kamata yi ya bi ilimin guje musu saboda kowa koma makaranta musamman da babu abin yi ko kuma san wani in babu abin yi sanai ka zo makaranta saboda kowa koma makaranta shi sa wannan wannan generation Allah ya albarkatai da yawan malamai da yawan ɗalibai wanda baka faɗin wata magana face wani ya santa wannan ba ka faɗin wata magana face an santa ko idan don kusan alaka ibn taymiya da wannan maganar in ya zan akwai yawan kuma shahararru kuma gogaggin malamai a wannan a wannan a tazarat sannan akwai gogaggin ɗalibai masu ƙoƙari na wannan tazarat amma kaji sun naɗa ma ibn qayyim al saboda shi muka magana kai ne sun naɗa mai rawanin malanta sun ɗaukai alama, sun ba shi ayyuka uku ko hudu ko biyar wanda shi ka yi kuma sai in babu shi wani ka yi A tadari su karantarwa shi ka yi al'ifta'u ba da fatawa shi ka yi al'imama shugabanci shi ka yi alkhataba huduba gaba ɗaya a madadin ya wakilci malamai gaba shi shi kai a wannan lokacin duk da lokacin yana cikin wata tazara wani lokaci da ya ko wani lokaci yawan malamai to in ko ka san haka za zaka san darajar ibnu qayyim jawziya kina ka fahimta an gane ai a yayin da kowa yana da karatu a yayin da gwarazan malamai a yayin da akwai su ibnu taymiya akwai su imamu zahabi akwai su ibnu al-hadi ibnu abdul hadi akwai su ibnu kathir waɗanda dalibai ne akwai su ibnu rajab akwai su ibnu wa wa wa wa amma yanzan yana da fata yana da shi an mufti shi an mudarrisu sannan shi al-imamu sannan shi al khatibu to zaka san ashe ibnu taymiya an ban mai abin gada aka cewa ba haushe kaciya ba don Allah ba kila fahimta a fahimta wannan kamihi a ce na ban amma ba don dole na ko wato ya kai matsayin da ya haka yi saboda haka ibn taimiyar jauziya kowa ya sadakar a fagen ilimi akan haka ibn ibn kaimil jauziya akan haka da yake muna da tsari akwai lokaci takaitacce na awa guda don da yake wannan markazi na markajin nuri al-islami karatu bayan karatu na da kai ka daga kuma wani zai zai ci gaba muna tashi yanzu kuma ummahat mata su kuma za su zo ko ba haka ba su kuma nasu takwas da rabi na kila an fahimta saboda haka ana gama wannan maza sun hita su ko mata za shigo to kuma ba a sun a lokacin wasu ko ba haka ba yawwa kaga dole kuma nasu takwas da rabi to dole mu samu inda muka tsaya mu yi sallah ko ba haka ba mu gama mu hice musu wurin a ban musu ya zan su ɗaya kuma an nan min gairi ikhtilafin kila fahimci wannan kan haka insha Allah nubza kaɗan nan zan tsaya illa abinda nika son ku takaita muna mu fahimci rayuwa ita ce irin waɗannan matsaloli ko ba haka ba sannan karatu na gaba insha Allah kila a gurguje sai mu ɗan tsokaci ga shi ibn taymiya afwan shi ibn qayyim al rayuwarsa da daita da kuma kai tsaye zuwa littafi insha Allah ta'ala ina fatat abinda da na faɗa daidai Allah shi ba mu sakamako shi ba mu lada gaba ɗaya abin muka yi kuskure Allah shi yafe muna shi fahimtar da mu don mu daina kuskure ina ba da haɗin kai aiki na kowa na yaɗa sunna ta kowa ta yaɗa ilimin addini na kowa na kore ilimi kuma aikin kowa na saboda haka ba da wannan gudunmawa a kowane lokaci sannan kuma mu bude kwakwalen mu mu san shi ilimin addini ko ko ita ta tahiya ta sunna sai ka bude kwakwalwarka sosai fa ka taimaki addini tsakani da Allah kila fahimta duk abin da a gudu maka taimaki addini hmm. sannan kakkasa bangaranci kakkasa kabilanci kakkasa kungiyanci ko ba haka ba in ba wani mallamin ka karatu baka zuwa in ba dan kungiyar ka baka ka zuwa in ka ka yi kokari ka ba sunna ita ce gaba kitabu wa sunna ita ce gaba kila fahimta wannan karatun da wannan santa ta hada wato za ku ga cewa zai kawo ma zai kawo muna cin nasara insha Allah ta'ala musannan wannan markazi ƙarin samun wannan markazi zai kawo muna ku ji abin ban shawa wannan markazin wanda ka jagoranta ta yi a Dr. Sani Abdullahi Jos shi ka jagoranta ta yi. daidai wannan lokacin yana tafsiri ko amma bai hana a sa wannan lokacin ba kuma a yi ta gargaɗo mutane a ce su halarci wannan karatun daidai wannan lokacin shi ma dr mansur shugaban mu'asasa gaba ɗaya yana karatu daidai wannan lokacin ina jin tafsiri ko wa shi dai ma wannan lokacin amma shi ruwa ya tsaki yana ta ba da sanarwa a zo karatu saboda ka wannan karatu dukkan karatuttuka ɗinki suke kuma ba karatun mutum gudana ba babu mamaki wani sati ko sati kaza ko sati kaza idan da zan bayanan sai haga wani malami zai zo ya ci gaba da zadul ma'ari ba zai kace ba insha Allah ta'ala ina ban nan to daga za ka ga shi jagoran tahiyar Dr. Mansur da kai ne zai zo ya ci gaba da karatun koko dr sani abdullahi jos zai zo ci gaba da karatun kuma akwai a sheikh bello jiga shi a shugaban ummahat shi ma yana nan sannan akwai sheikh idris shi ma yana nan sannan malam jabir shi ma yana kan hanya wata rana in yadda ko ba haka ba ya tayi karatu kuma in yadda kuma haka saboda haka tahiya ta ba karatun mutum gudana ba ba karatun wani ba ko karatun wani, karatun zadul ma'adina gabakin wa gabakin ahalus sunna kowa ne na shikenan kawai ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu gane insha Allah nan zan takaita sati na zuwa zamu ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika karatun da zaka same shi a yanzu yanzu a cikin WhatsApp da sauran abin nan abubuwan da za a yada an yi shiri za a rinka turawa a Facebook za a rinka tura shi a Twitter za a tura shi a WhatsApp sai dai WhatsApp kun san sai in wanda adda layin kana yawa in yana da layin ka sannan in kana da layin wanda za a tura shi yanzu yanzu zuwa karfe goma za ka ji shi complete in Allah ya so sannan na facebook da kuma twitter za ka ji shi da zarar an gama shiri akwai nambobin da an ka basuwa in kana so sai kawai ka tura sunanka ɗaya ka sa ɗaya sunanka da sunan mahaifi sunanka da sanin naka da kasa sai ka yi sandin ɗaya daga cikin waɗanga nambobi da ka yi sandin in ka yi shi yanzu to zuwa ƙarhe goma za ka same shi a whatsapp ɗinka insha Allah ko ka yi amfani da 0806399682 ko in ce da hausa sifiri takwas shida uku tara tara shida biyu kana ya tura ga namba da ka tura za ka same shi in ka bude whatsapp in kana whatsapp ko kuma ka tura shi ga wata ɗayan namba sifiri takwas shidda shidda biyu bakwai uku sifiri bakwai ita ma kana turawa kawai sunan kaɗai za ka rubuta da sanim naka sunanka da sunan mahaifi ɗai sai ka tura ko wagga ta biyu ba ta cika ba ko? barin haɗi yaji 080 66 27 23 07 ta cika 080 66 27 23 02 akwai ta uku 02 karshe akwai ta uku duwadda guda ba sai ka tura duka ba ga guda ta isa da ka samu ka guda ta shiga kyali shikenan akwai ta uku sifiri takwas ɗaya shidda ɗaya biyu ɗaya shidda ɗaya tara shidda tun Allah so da ka tura ɗaya daga ciki ba sai ka tura duka ba ka ɓata da ɗinka ɗaya daga ciki ka tura to insha Allah za ka samu wannan karatun na yau a whatsapp ɗinka in kana whatsapp kan da zuwa goma kamar yadda masu yi sun ka faɗa min ko da suka ɗauki nauyin aikin ba a gani ba ka ce ni na ce a'a su sun ka ce za su yi yanzu insha Allah in ba su yi ba shi kenan wannan kenan abu na ƙarshe ku yi haƙuri game da abin da ya shafi karatu ko gyara ko tambihi ga malami duk wanda in dai karatu na abin da na faɗa to kai min text ga nan ba ta in dai abin ni faɗa na ko kai min gyara ko kai min nasiha ko wani abu ka yi shi direct ga number ta zan ba da ita daga baya in abin da haka sun shawara ta a nan markazin nuri nan inda aka karatu kana ba da shawara a gyara wani abu ko a ɗauki wani abu shi ma za a baka number tasu wadda za a yi wannan abin sannan abin da ke shahi duk mu'assas ahal bait was sahaba kaka so ba nan ba hatta da markazin sahaba da shawari ka sun ka ba su wa mai ci da mu gaba a fahimta mai ci da mu gaba mai ci da ahli sunna gaba ko ba haka ba ba suka ba kila an fahimta mai ci gaba shawara ta kwarai to za a baka nambobi waɗanda za ka yi shawara game da wannan amma abin da ya shahi karatu na abin da ni ni hwadi, to nan ba ta dare kila fahimci wannan ubangiji Allah shi ba mu nasara kuma Allah shi ba mu ikhlasi kuma Allah shi muna kare mu kai muna kariya ga akidan mu da addinin mu gaba daya shi kare muna zuriyar mu shi kare muna yan mu shi kare muna malaman mu gaba daya wanda suka bada da gudunmawa ga tsayi wannan aikin Allah saka musu alkhairi shi wanda sanadiya ce aka samu wannan wurin ma'ana shi Alhaji Nura marigayi ubangiji Allah shi gafarta masa Allah ya kai wannan aikin zuwa ga mizan hasanatihi Allah shi kula mai da yan uwanai kuma wasu yan uwan da suka ƙara ba da haɗin kai da ficewa da rashin kwaɗayi har suka fice wannan al'amari don ka san ba barin wasiya ba zartar da ita ko ba haka ba zai wa za ka ji ba ka ce ka amma ya yawa ko ba haka na maruwaci da an kai da zakka ce duka to kaga suna haka to kaga sun ka fice suka bayar to ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kyautata zuriyar su kuma Allah ya sa a ba mara kunya waɗanda a musu an ka bata wannan domin kusurin zanni ubangiji Allah ya taimake ta masu ba da gudunmuwa ga duka gaba ɗaya na malamai masu karatuttuka da masu ayyuka da masu tsare-tsare da duka na masu ahal wasu sahaba Allah kai mana jagoranci gaba ɗaya shi taimake mu gaba ɗaya shi kare mu daga sharri mashiranta da hasada masu hasada da makircin kahere da in shi'a ko kuwa kahirai gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik okay nayi kure ko to darul fikir aka cewa darul fikir okay akwai